To 'yan majalisar wakilan Najeriya dai sun nuna damuwarsu ne akan illar da ke tattare da buɗe makarantun na Najeriya a makon gobe a nan yadda ake ci gaba da fama da cutar ta Ebola domin kaucewa abin da ka iya shafar lafiyar yaran ƙasar abin da ya sanya suka nuna ja kan batun. Amma ministocin ilimi da na lafiya sun warware zare da abawa akan matakan da tuni suka ce sun ɗauka don samar da kariya domin kuwa an ci ƙarfin cutar ta Ebola da har zuwa wannan lokaci a biranen Legas da Fatakwal ne kaɗai. ake fuskantar matsalar don haka ba dalilin da zai sa a ci gaba da barin yara a gida dr nasiru sani gwarzo shine wakilin ministan kula da harkokin ilimi na najeriya akwai matakai da za a ɗauka tun daga matsayi na minista to akwai kuma kananan matakai wanda a cikin makarantu za a yi su a ba yara ruwa da sabulu su rinka wanke hannunsu kuma a ilmantar da su to wannan dukkan su matakai ne wanda idan ka in dai da gaske ake a yini biyu za ka gama da su gaba ɗaya to mai isa da abin da za a gama da shi a yini biyu za a jira sai an kara watanni me ake jira wannan shine kawai abin damuwar mu a likitanci an shawo kan wannan cutar an ci karfinta kuma barazanarta ba za ta gushe ba har abada nan da shekaru da dama za a iya buɗe makarantu. Abin da ya fi ɗaukan hankali shine yadda kungiyar likitocin Najeriya wacce a baya ta bayyana adawarta akan buɗe makarantun a yanzu ta sauya wannan matsayi nata abinda dr de obembe shugaban kungiyar ya bayyana da cewa we have only made our position ya ce mun fayyace matsayinmu ne a wannan majalisar cewa dole ne a buɗe makarantu a ranar 22 ga watan nan shi yasa muke cewa idan aka buɗe makarantun sai a kawo batun ilimin tsabtace jiki da na kula da lafiya health education. Ga Malam Ibrahim Shekarau wanda shine ministan kula da harkokin ilimi na Najeriya ya bayyana dalilansa na rage lokacin buɗe makarantun daga ranar 13 ga watan Oktoba zuwa makon gobe abinda ya haifar da takaddama. abin da ba su sani ba shine matakan da muka ɗauka mun kirawo dukkanin kwamishinonin ilimi na ƙasar nan su 37 duk da abuja sannan muka kirawo jigajigan likitoci na ma'aikatar ilimi ta tarayya nace su gaya mana mai ake ciki ne game da harkar ebola kuma wane matakai ya kamata mu ɗauka don mu maganta cutar da 'ya'yanmu da za su dawo makarantu. Ko da yake 'yan majalisun sun amince da buɗe makarantun a ranar 22 ga watan nan, to sai dai fa sun ce ba za su lamunci sakaci wajen bin sharuɗan da aka ya a ɗauka ba. honorable aminu suleiman wakili ne a kwamitin kula da harkokin ilimi na majalisar wakilan najeriya abin da mu za mu yi a matsayin na wakilan jama'a shine mu saka ido daga ran da yara suka koma mu tabbatar da cewa hakan ta faru ko kuma bata faru ba lalle lalle idan wani abu ya faru sabanin abin da suka tabbatar mana to za mu rike su responsible cewa da ganga su ne suka yi wannan kuma matakin da ya kamata a dauka za a dauka a yayin da najeriya ke shirin bude makarantun na ta kwararru na nuna damuwa akan yanayin da wasu makarantun kwana ke ciki. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa Abuja, Najeriya.